إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام أي كل المطعوم الطعام هنا المقصود المطعوم دك أبنتي كا أبنتي كان حلا لبني إسرائيل ya kasance da halal ne ga bani isra'ila mana yakubu kenan annabi yakubu kenan illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai dai abinda yakubu ya haramta ma kansa min qabli an tunazzala at-taurat wannan hukunci ya kasance ne tun kafin a saukar da at-taura qul ka ce da su ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa'atu bit-taurati ku kawo at-taura mana mu gani a karanta a gani in cikin al alkur'ani kadai ne yake haka a kyauran da ke wajen ku ma haka hukunci yake ɓoyewa kuka yi kuka kirkiro abubuwan da kuke so kuka saka a ciki kuna tallatawa kul fa'atu bit taurati ku taho da at-taura fatluha ku karanta at-tauran aji mai ke ciki shin ya saba da abin da ke cikin alkur'ani shin alkur'ani ne ka wannan kissa haka ko ko haka yake cikin attaura in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne aka ce sababin wannan ayar akhrajat tirmidhi wa hasanahu an ibn abbas أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال إتي ترمزي يا رويتو da Abdullahi dan Abbas ya ce yahudawa suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba mu labarin abinda isra'ilu ya haramta ma kansa kala sai ce kana yaskunul badu fashtaka irqan nisa yakubu ya kasance na zaune ƙauye sai kamu da rashin lafiya da ake ce ma irkun nasa wata jijiya ce daga duwawun mutum zuwa cinya in cuta ta kama sai ya zama yana da wahalarwa falam yajid shay'an yula'imuhu illa tahrimal iblis wa albaniha to sai wata riwaya aka ce sai yayi bakance sai in Allah ya warkar da shi in Allah ya ba shi lafiya zai haramta ma kan shi cin naman rakumi da shan nonon rakumi fali zalika haramaha sai haramta ma kansa kalu sadakta wa zakara al hadith wa akhrajahu aidan ahmad wa fi riwayatin anhu allazi harrama isra'ilu ala nafsihi زائدتا الكبد والكليتان والشحم إلا ما كان على على الظهر وسيأكتي وفيه رد على اليهود وأن آية مكرنتا أنا يا يهودا رديني لما أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم saboda abinda Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin alkur'ani min anna sababa ma harramahu alaihim huwa zulmuhum saboda cewa abin da yasa aka haramta musu wannan abin saboda zalincin su ba wai an zalunce su bane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fada yace fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zalincin su da ta'addancinsu da keta haddinsu shine Allah ya saka musu da haka ya haramta musu wannan abu wa allazina hadu harramna kulla zi zufrin wa min al wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma ila qawlihi zalika jazainahum bi baghihim zalika ay al-madhkur abinda ya faru din an saka musu ne saboda zaluncin da suke yi وقالوا إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء ya suka ce ai wa'annan abubuwan da aka haramta musu ai tun gabane su ne tun daga can tun daga annabi nuhu da ibrahima duk haramun ne hatta ta ila amru ilaina kama harbat ala min qablana man qablana suka ce ai tun kakanni su tun iyaye su tun kakanni su tun can tun annabi nuhu wannan abubuwa haramci ne haramun ne ba wai kansu kadai haramci ne ya tsaya ba shine Allah ya musu raddi yake fadin wannan magana yuriduna bizalika takziba ma qassahu Allah subhanahu wa ta'ala ala nabiyina sallallahu alaihi wasallama fi kitabil aziz saboda suna son su karyata abin da Allah ya ya faɗa ma manzon Allah a cikin alkur'ani cewa da komai halal ne ga bani isra'ila abin da yasa aka haramta masa shine shine bakance yayi shi haramta ma kansa yahudawa kuma bani isra'ila saboda zaluncin da suke yi shi yasa Allah yake musu azaba ya haramta musu wa'ansu abubuwa yace min qabli an tunazzala taurat ai wannan hukuncin ya kasance ne tun kafin a saukar da attaura fa innaha natiqatun bi anna ba'da anwa'i at-ta'ami sababi isra'ila wa zalika ba'da Ibrahima bi alf sana suka ce ai wannan Isra'ila shine sababin a haramta musu wannan abin shi kuma bayan annabi Ibrahima ne da shekara dubu walam yakun ala ahadihi haraman a zamanin annabi ibrahim ma ai ba haramun bane kama za'amu kamar yadda yahuda suka faɗa wa inna ma qala min qabli لأن بعد نزولها حرم الله عليهم أشياء من أنواع الطعام ما يسوق التوراة أي أنها حرمت مس أبو بوادايوا ثم أمر الله سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم sai Allah barauki sarki ya ce ma sa kai jayayya da su da littafin su sun karyata ka sun ce abin da ka fada ba haka bane to abin da za ka yi kada ka ce musu ga a karanta abin da ke cikin alkurari a'a ce ne da su su kawo a tauransu da ke hannunsu su karanta a ji haka hukunci yake ko ko a'a kai ne ka faɗa ويجعل بينه وبينهم حكما ما أنزله الله عليهم لا ما أنزل عليه abinda zai hukunci tsakanin kai da su abinda Allah ya saukar musu a cikin attaura ba abinda Allah ya saukar maka a cikin alkur'ani ba saboda su karanta da kansu kowa ya san abin da ke ciki a san ƙarya suke yi sai sa aka ce kul fa'atu bit taurati fatluha ku kawo attaura mana ku karanta a ji hatta ta'lamu sirqa ma qassahu Allah fil qur'an saboda ku san gaskiyan Abin da Allah ya kawo a cikin alkur'ani min annahu lam yuharram ala lam ala bani isra'ila shay'un min qabli nuzul at-taurat ce na cewa kafin a saukar da at-taura babu wani abin da aka haramta wa bani isra'ila illa ma harramahu yaqubu ala nafsihi sai dai abin da yaqubu ya haramta ma kansa na cewa naman rakumi da dolon rakumi din in kuntum sadiqina fi da'awakum in gaskiya kuke a cikin abin da kuka faɗa to ai ba damuwa alkur'ani ne faɗa haka kuka ce ba haka bane ga yanda al'amarin yake to kuna so ku ta manzon Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallama to manzon Allah kuma Allah ya kiyaye shi da ayatul mu'jizat da ayatul kauniya da komai abin duka yana da sauyi ai ba abu ne mai wahala ba ku kawo taura mana ku karanta a ji abin da ke ciki ya saba ma abin da qur'ani ya alqur'ani ya faɗa in ba ku yarda da alqur'ani ba ai kun yarda da taura ku kawo taura mana ku karanta a ji ruya annahum lam yasru ala ihraji taurati sai aka ce ai ba su sun kasa su fito da taura su karanta a ji saboda sun san abin da ke ciki fa man iftara ikra faman istara ala Allah al-kadhiba min ba'di zalika ai duk wannan al-istira'u al-ikhtilafu duk wanda ya kirkiro ƙarya ya danganta ma Allah madaukin sarki min ba'di zalika bayan an kawo at-taura din an karanta gaskiya ta bayyana to duk wanda ya kirkiro wata ƙarya kuma fa'ulaika ulaika zalimuna su waɗannan da suka yi wannan suka kirkiro ƙarya su ne azzalimai azzulmu wa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi sa'annan bayan gaskiya ta tabbata hujja ta tabbata ƙaryarsu ta bayyana sai aka ce kul lahum ya muhammad qul sadaqallah ka ce Allah yayi gaskiya kuma Allah yayi gaskiya to in ko haka ne abinda Allah ya fada a cikin alkur'ani din nan shine gaskiya fattabi'u millata ibrahima hanifa ku bi addinin annabi ibrahima shine addinin musulunci hanifa ai ma'ilun an kulle dinin layu nasib layu wafi shar'a annabi ibrahima ya kauce daga duk wani addini da ba gaskiya ba ya mike kan addinin gaskiya tilkum huwal hanafiya hanifa wa ma kana min al-mushrikina ai annabi ibrahima ba shi cikin mushrikai ba mushriki ba mushriki bane da zai bautatawa wani Allah Maɗaukakin sarki sai kuma aka fara aka ce sai suka je suna maganganu suna cewa ai baitul maqdis shine farkon abinda masallacin da wannan annabawa suka gina suka suka kirkiro abubuwan da suka suka tabbatar suke so su tabbatar da ƙarya su koye gaskiya sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya yana kunyata su yana bayyana ƙaryarsa yana ƙaryarsu yana cewa inna awwala baitin wubi'a lin-nasi tabbas farkon gidan da aka aje ma mutane a bautata wa Allah farkon masallacin da aka gina a bautata wa Allah madaukakin sarki lallazi bi bakka shine wanda ke bakka ana cewa bakka ana cewa makka zamu mu karanta kowanne da ma'anarsa mubarakan halin kasancewarsa mai albarka albarakatu az-ziyadatu fi shay'i ma'ana duk wanda ya zauna a cikin makka ko ya je aikin haji ko umara lokacin da yake ciki zai ga albarka wa hudan kuma shiriya ne lil alamina ga al'umma baki ɗaya talikai baki ɗaya sai ce الافطراء wal الكذب والقذف asluhu min faral adima idza qata'ahu wanda ya kirkiro ƙarya ya dangana Allah madauki sarki zai kama shi thumma lamma kana ma yaftarunahu min al-kadhibi ba'da qiyam al-hujjati alaihim bi kitabihim batilan madfu'an da ya zama abinda suke kirkirwa da ƙarya din nan ya ta tabbata gaskiya ta kuma bayyana wa kana ma qassahu Allah subhanahu fil qur'ani wa saddaqatu at-tauratu sahihan sadiqan abin da ke cikin alkur'ani a taura ta gaskata shine daidai shine gaskiya wa kana subutu hadha sidq bil burhan allazi la yastati'u al daf'ahu da ya zama abin da aka fada na gaskiya din shine ya tabbata da hujja da abokin jayayya mai jayayya ba zai iya ture wannan abin ba amara Allah subhanahu nabiyahu sallallahu alaihi sallama bi an sai Allah ya ce ma manzo Allah sai kayi kira ka ɗaga murya kai ye kuwa ka ce sadaqallah Allah yayi gaskiya ba'da an sajjala alaihim bil kadhbi fa qala qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima ai millata islam ku bi addinin musulunci allati ana alaiha milla addinin da nake kai hanifan wanda yake ya kauce ma duk wani abin da ba addini ba ne duk wani abin da ya kunshi bid'a duk wani abin da ya kunshi shirka duk wani abin da ba addini ne mai kakke ba قد تقدم معنى الحديث wa ma kana min al-mushrikiina wa maka kana fi amrin min umuri dinihi aslan wa far'an min al annabi ibrahima abin da danganci addinin shi asali da reshe duk babu kanshin shirka ma a ciki ala bashin ya zamo yana cikin mushrikai allazeena yad'una ma allah ilahan akhara wa ya'buduna siwahu sai allah madaukin sarki yace ƙaryan da yahudawa suke cewa ai baitul maqdis shine farkon masallaci sai Allah ya karyata su yace inna awwala baiti hadha shuru'un fi bayani shay'in akhar wannan kuma ana son ayi wani bayani ne kuma daban mimma jadarat fihi yahudu bil batili cikin abin da yahudawa suka yi jayayya suna kan ƙarya wa zalika annahum qalu abin da suka ce shine inna baitul maqdis afdalu وأعظم من الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وأرض المعشر suka ce ai baitul ya fi kaaba saboda nan ne annabawa suke kaura suna zuwa nan ne kuma ardul mahshar wa fil ardil muqaddasa wa qiblatuhum wa radda Allah zalika alaihim sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi wa nabbaha ta'ala bi kaunihi sai Allah madaukakin sarki ya tunatar da mutane ya bayyana wa mutane cewa ka'aba awwalu muta'abbadin ala annahu afdalu min ghairihi wal awdishi Ka'aba ita ce farko Ka'aba masallacin Ka'aba shine farkon ɗakin da aka ajiye don abota wa Allah madaukakin sarki. Qala Aliyun, sayyidina Aliyun, Aliyu ya ce, kanatil buyutu kablahu akwai gidaje akwai mazaunai akwai abubuwa kafin ka'aba walakinahu sai da cewa kana awwala baiti bi ali ibadatillahi shine farkon abinda aka ajiye don wa Allah a cikin masallaci kenan qabla khalqi adama bi alfai ami kafin a halicci annabi adama da shekara dubu biyu wa bi abadahu al-aqsa sa'annan bayan bayan masallacin Ka'aba ɗakin Ka'aba aka gina masjid al-aqsa wa bainahuma arba'una sana akwai shekaru arba'in tsakanin su kama fi hadith sahihaini wa hadha yaqtadi anna al-aqsa banatul mala'ikatu aidan wannan yana nuna cewa masjid al-aqsa shi ma mala'iku suka gina ɗakin ka'aba an gina su da jim an gina ɗakin ka'aba tintini aka ajiye nan ne za zo ana bauta Allah madaukakin sarki wa qad ikhtalafa fil bani lahu fil ibtida'i to wane ne farko wanda ya gina ka'aba farkon wanda ya faqila al aka ce mala'iku suka gina wa adamu akwai suka ce a annabi adamu ne wa ibrahimu sai suka ce annabi ibrahima ne farko aka ce mala'iku ne na biyu aka ce annabi adam na uku aka ce annabi ibrahima amma annabi ibrahima dai ai mun karanta karara wa iz yarfa'u min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna daga jin wannan ayar wa iz yarfa'u ibrahimul min albayt wa zukur katuna lokacin da annabi ibrahima yarfa'u alqawa'ida harsashi min albayti ma'ana shin wannan aya tana nuna cewa farkon gina kaba kenan ko ana sabanta ginawa ne sai ana sabantawa ne wa yajma'u baina zalika za a iya hada maganganun duk baki daya a ce bi anna awwala man banahu al mala'ika za a ce mala'iku sune farko da gina ka'aba sa'annan Jaddada hu, adam annabi adam ya zo ya sabanta ginin ka'aba sa'an nan annabi ibrahima Wubi lin-nasi ay jami'ihim baki ɗaya. inna awwala baitin wudi'a lin-nas annas aka ce mutane tun yaushe kenan tun daga annabi adam kenan ko annabi adam sabantawa yayi da qala sawa'an al-aqifu al-aqifu fihi wal وضعه الله موضعا للطاعات والعبادات الله مالو يكي سركي شيني أجي ونن شيني ساكي جينا ونن سبونا أزو أنا بين الله أتشي أنا صلى أنا طوافي أنا سعي أنا من أنا شر زمزم وقبلة وقبلة للصلاة ومقصدا للحج dan zai zo ya zama alkiblar da za a yi ta fuskanta in za a yi sallah kuma zai zo ya zama inda ake nufi zuwa aikin haji da umra wa makanan littawafi sa'annan kuma zai zamo inda za a yi ta yin tawafi tazdadu fihi alkhairat alkhairai masu dimme in yawa suna karuwa wa sababul hasanat wa ajru ta'at ma'ana ladan aiki zai yawa saboda alkhairin da ke ci da albarka to sai ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka bakka alamun lil baladil haram wa kaza makka wa huma lughatani aka ce da bakka da makka duk suna ne na baladil haram da bakka da makka akan wannan magana da bakka da makka duk ma'anarsu ɗaya kenan saboda me فإن العرب تعاقب بين الباء والميم لا رباوة suna ɗauka wajen ba su kawo mim ko wurin mim su kawo ba su ajiye kamar me yace ka lazib wa lazim lazim bil mim lazib bil ba duk ma'anar su daya wa nabaitu wa namaitu nabaitu wa namaitu ismu mawdi'in wa ratib wa ratib wakila kuma aka ce a'a ko tun da sun zo da ma'anar sunansu daban-daban ya kamata a tabbatar da cewa kowane sunan yana da ma'ana wakila inna bakkata ismun limaudi ilbai bakka suna ne na inda aka gina ka'aba wa makka ismun lilbaladil haram makka kuma sunan albaladil haram kenan wa qila wa yasma la suka ce bakka lil masjidi wa makka lil harami kullihi bakka sunan masallacin kenan makka sura harami duka kenan baki ɗaya, an fahimci wannan ko mubarakan ya'ni za baraka ai waje ne mai albarka duk wanda ya taba zuwa ya aikin hajji ko ya aikin umra zai tabbatar da cewa wannan wajen Allah shi ya san abin da ya ajiye wajen wa aslul barakati annumu wa ziyada asali abin da ake nufi da albarka shine kare abu ya albarka ya yadu ya bunka ya yana ya dada bunkasa wal barakatu huna kasratul khairil hasil abin da ake nufi da albarka huna alkhairin da zai samu duk wanda ya je zauna a makka ko ya nufi makka saboda ya ce yayi ibada ko umra ko hajji wa ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an karbo daga sayyidina abu huraira don a nuna bayanin albarkar da ke cikin makka da masallacin annabi yace qala yace salatun fi masjidi haza manzo Allah ce yin sallah a masallaci na wannan afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ya fi yin sallah guda dubu a cikin wani masallacin ba masallacin annabi ba illa al-masjid al-haram sai dai masallacin kaba akhrajahu al-bukhari wa muslim mubarak yace mai albarka ne mana in ana neman albarka sai aje je a yi aikin haji aje a yi aikin umra a yi tsawafi a yi sa'ayi a sha zamzam a yi ibada a cikin masallacin ka'aba wa hudan lil hudan shari'a ay li annahu qiblatul lil mu'minina ai saboda ka'aba ita ce shi masallacin ka'aba shine alqiblan musulmai mu'minai yahtaduna bihi ila jihati salatihim suna shirya suna shirya da wannan ɗakin ka'aba zuwa inda suke fuskanta suna sallah wa qila li anna fihi dilalatan ala wujudi sani al ai ka'aba in ka shiga za ka tabbatar da cewa akwai aya kauniya da ke tabbatar da cewa kaɗaitakan Allah maraukin sarki lima fi min al'ayatin lati la yaqdiru alaiha ghairuhu da alamomin da ke ciki da ke tabbatar da ban da Allah ba mai iya yin wannan abin wakila hudan lahum ila aljanna aka ce shirya ne ma muminai zuwa shiga aljanna akhrajal bukhari wa muslimu وغيرهما عن أبي ذر قال يتي قلت يا رسول الله أبو ذر يتمي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي أي مسجد وضع أول والمسلاتين فرق مسلاتين دعك جنا قال المسجد الحرام يتي مسلاتين كعبة قلت ثم أي sa'annan kuma nace sa'annan wani masallaci qala al masjid al aqsa sa'annan kuma masjid al aqsa qultu kam bainahuma to shekaru nawa ne tsakanin ka'aba gina ka'aba da masjid al-baitul maqdis qala 40 sana yace shekaru arba'in bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi wa ali bin umar qala khalaqa allah al-baita qabla al-ard bi alf sana wa kana iz kana arshu ala al-ma'i wa'annan hadisi wannan hadisi da yake sahihi ya wadatar da duk wani abin da za a karanta fihi aya

ayatun bayyanatu a cikin shi akwai ayoyi bayyanannu dama mun ce ayoyin da ke tabbatar da kadaitakan Allah madaukin sarki ko ayoyi almatluwa ayoyin alkur'ani da za a karanta da abinda manzo Allah ya faɗa ko ayoyi da ake ganin su alkauniyya kasancewar sama bila amadi ba abin da yake rike da sama shimfidaddiyar ga ga iska ga duk abubuwan rayuwa duk rayuwa da kanta tana tabbatar da cewa Allah shi kadai ne daya ya halicci wannan halitta baki ɗaya in ba haka ba wannan tsari ba zai taba kasancewa ba wannan Allah yana so kaza wannan Allah yana so kaza ba za a taba dacewa ba yadda tsari ya zo sai yadda Allah ya ga dama yake yi mana aya ce kauniyya da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki to akwai su da yawa a ciki ai dilalatun wadihatun ala hurmatihi akwai dalilai da ke tabbatar da alfarman ka'aba wa mazidi fadlihi da kuma ƙarin falalan da ke cikin ka'aba wa ihtiramihi da girmama ka'aba minha a cikin wa'annan alamomi da suke za iya gane su almar'iyya as-safa wal marwa inna as-safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إتي صفا da marwa sun isa dalili yankakken dalili da ke tabbatar da kaɗaitakar Allah maraukin sarki da kuma girman masallacin ka'aba tun daga lokacin da mahaifiyar ummu isma'ila ta je ta ɗauki ɗanta ta je ta ajiye annabi ibrahim ya dauki matarsa da dan ta karamin yaro ya je ajiye ya shi daji da ya ce rabbi inni askatu min zurriyati biwadin ya je ya ajiye su da matarsa da ɗansa dan karami wanda shekara nawa yana roƙon Allah yana so ya samu wannan ɗa annabi ibrahim Allah ya jarrabe shi jarraba da in ka karanta sai ka yi kwalla sai ka sai ka karanta mishi da kwalla yana neman da Allah ya bashi wannan da da kyar aka samu wannan da kuma aka ce je ka yanka wannan da bayan da ya girma kafin ɗan ya girma ma tukunna aka ce ka ɗauke shi da shi da babansa ka je ka ajiye su daji yaje ya ajiye su zai kama hanya ka ajiye matarka da ɗanka ya zai kama ta ce Allah ne ce kai muna wannan ya ce eh ya ce to tabbas Allah ko ba zai tozartar da mu ba kaga imani inda ake so a kai imani kenan ne annabin Allah ulul azmi minar rusuli kakan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma bai taba hada bai taba bar matar shi ta dogara kan shi ba sai hada ta da Allah saboda imanin ta ya karfi in ba haka ba inda shi za ta dogara ga shi yau Allah ya jarrabe su ce je ka aje ka tafi kamar su inda shi ta dogara ya za a yi sai ta fashe da kuka wannan rayuwa ba za ta tafi ba sai ta bi shi da gudu sai ta shega da gudu ta bi shi tsarin kuma manzo tsarin risala kuma ba zai tafi ba sai dai ajiye su abinda ta tambaya Allah ne ya ce kai muna haka sai ce eh ta ce to Allah ko ba zai taba tozartar da ba don ya ina ta samu wannan yakini da ilimi da imani ta san Allah ba azzalimi ba ne Allah ba zai tozartar da bawansa ba Allah ba zai kaza ba Allah ba zai ce aje a aje sojan sa'an nan kuma ya kyale su ba shi kenan sai ce sai ta ce kai tafiyar ka izan lai yubayyi Allah Allah ba zai taba tozartar da mu ba da za shi sai ce me ya faɗa inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ya Allah madauki sarki na je na aje a iyali na ina na aje su inda ba ruwa ba abinci ba komai inda baitikal muharram amma wace takin ka'aba me yasa na je na aje su wajen a'a kai da aka ce ka je ka ajiye su ya aka yi kuma kasancewa za a zo ana tsayar da sallah rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min as-samarati la'allahum inda mujiza ta fito kenan da an ji an sauke su ne inda akwai dausayi akwai lambu akwai gonaki akwai komai ai mujiza bata bayyana ba aka je aka ajiye su inda ba komai sai roki Allah to addu'an da annabi Ibrahim ya yi duk wanda ya san kasan makka ko ko a ce kasan saudiya duk baki daya saboda albarkan makka da madina ya san cewa duk duniya ba inda kai su abinci mutane za su je aikin haji ko umra za su ga amfanin gona da su suke fitar sun fi kowa fitar da wannan a kasan sun fi kowa noma wannan abin yace amma ai mu yanzu wajen mu ba kakan wannan abin bane babu shi ya aka yi aka same shi nan kuma su suka aiko saboda albarkar addu'ar wa rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim saboda su tsayar da sallah Allah ka sa zukatan mutane tana komawa tana sha'awa tana karkata zuwa gare su tahwi ilaihim warzuqhum sai aka ce malamai suka ce sai da da yace tahwi ilayhim da yace hawa ilayhim da har arna sai sun ce sai sun je ka'aba tahwi ilayhim yana karkata zuwa gare su warzuqhum ka azurta su min samarati da amfanin gona la'allahum wannan addu'a da aka yi sai ta saura zaune wajen daga ita sai ɗan jinjirinta mai gida ya aji mijinta ya aji ya tafi annabin Allah ne manzon Allah ne ba abin da zai sai abin da Allah ya ba ba abin da zai sai abin da Allah ya ce masa yi da matarsa da ɗansa duk ba wani da ɗansa ba wani abu ne gaban shi ba matukar Allah ce bar su ka tafi kenan in Allah in Allah bai ga daman kare su ba ko ina rike da su ya zai me zan iya yi musu Allah ne ke kariya Allah ke kare shi Allah ke kare su abinda Allah ce kai in kai ne zaka samu tsira a ciki to sai ta zama tana zaune da wannan dan ta a wajen sai yaro yana kuka yana jin kishin ruwa ba kasuwa kusa ba abinci ba ruwa ba gonaki ba komai sahara to ya za ta yi ta duba nan ta kalli nan ta kalli ɗanta yana kuka yana neman duka ta mai uwa duk in ɗanta ta tashin hankali yana jin yunwa ba abin da za ba shi ya take ji sai ta tashi ta sheka ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo tana sai ta ga ta hangi tsuntsaye na sauka waje sai suka ce inda ta ce inda ka ga tsuntsaye na sauka ba za a rasa ruwa wajen ba ashe ruwa na wajen kuma ta bar ta je tana neman ruwa ruwa na kusa da ita ta bar tana yawo don ta yi sa'ayi su bakwai ya zai zama shari'a ni da kai a kanmu duk da mu duk baki daya shi kenan sai ta zo ta samu ruwa sai ga ruwa ya bulbulo ruwan zamzam kenan to da jama'a suka zo ta ce a'a ni na riga wajen nan da sanadiyyan mu wannan ruwan ya samu ya bayyana shi yasa ba za ku zo ku fa'idantu amma matsayin da ni ba ɗaya bane ba a kan wajen abin ma'ana ya zama mallakar su ba ga bane ba to tun daga wannan lokacin ake aiki ana sa'ayi bai safa wal marwa har ya shi yanzu ana duk wanda ya je aikin hajji ko umara sai ya sa'ayi safa da marwa da gajiya da wahala sai an yi wani a dauke shi akan menene a wani a dauke shi akan keke duk sai an yi shine a safa wal marwa kenan a je su daya a dawo a je har so bakwai duk wanda ya sa da safa da marwa ya san ban da aikin ibada ne ba abin da zai sa ai mutum ya je wannan aiki ba tare da ya gaji ba amma zai gaji yana gama kuma sai ga ya samu ya huta yayi wahala yayi tawafi kudin shekari yayi menene da menene baki ɗaya. har ya zo ma baya so ya ga kasan da yana Allah Allah jirgin su ya tashi ya koma gare su ya gaji ya yi ibada ya yi tsawafi ya yi sallah ya sha ruwan zamzam kudi ya kare yana saukowa kasan su kuma shi fara tunanin ya za a ya koma bane waj'al af'idatan minan nasi ta tahwi ilaihim warzuquhum min samarati yace a cikin waɗannan alamomi da ke nuna darajar ka'aba da baitul harami akwai as-safa wal marwa ومنها أثر القدم في الصخرة السماء akwai alaman kafan annabi ibrahima kafa musa guda biyu da yake tsaye suna dora gini akwai alamomin kafafunsa guda biyu yawan kai kawo ne da sharewa da wucewa shine ya share wannan abin ومنها أن الغيث إذا كان بناهية الركن اليماني كان الحصب في اليمن يتينا تشين على ممدك إن أن الغيث إذا كان بناهية الركن اليماني كان الحصب في اليمن إن أهدر يتاسو إن تحين الركن اليماني بقر الركن اليماني نيزو تزاك جعل سامو البركة كسن يمن وإذا كان بناهية الشام كان الحصب في الشام إن يزوك وبقر الشام إني to sai ga albarka an samu yabanya an samu albarka a kasar sham wa iza amma albayt fi jami'il wa iza amma albayt fi jami'il buldan in kuma ruwan ya hada baitul lahi baki daya to duk kasashen da ke wajen duk za samu albarka wa minha inhirafu tuyuru an an tamurra ala hawa'ihi fi jami'ihi wa minha yana cikin alamomin da ke nuna darajar wannan wajen أن الأمر ببناء هذا البيت هو الله أن الآمر ببناء هذا البيت هو الله الجليل wanda ya umarni wa ya umarni a gina baitin ka'aba Allah madaukin sarki shi ce a gina wal muhandis lahu jibril injiniya kuma da ya tsara shine mala'ika jibril wal bani huwa ibrahimul khalil wanda ya gina magini kuma shine annabi ibrahima wal musa'id fi binyanihi huwa isma'ilu to me kenan Allah ya ce ayi mala'ika jibrilu shine injiniyar da yazo ya tsara yadda za a yi annabi ibrahima shine magini annabi isma'ila shike shike shike miko mai bulo shi ya zuba wannan ya zuba siminti da kasa shike kowa Allah ya ce ayi mala'ika jibrilu shine injiniyan da ya tsara sa'an nan annabi ibrahim shine maginin wane ne mataimakin maginin shine annabi isma'ilu to abin da ya samu wannan daraja da umarnin allah da zanen mala'ika jibrilu da ginin annabi ibrahima wanda yake ba bulon da zai ɗora sai kan ikhlasi duk sa na ka ɗauko bulo za a ɗora sai ikhlasi sai ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min al wa isma'ilu sai sa'an nan dubbulo za a ɗora ce rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna dauko bulo ya dauko za a ɗora rabbana taqabbal minna Allah ka gaba mana wannan addu'a dakin Allah ne kuma Allah ce a gina kuma kana roƙo Allah Allah ya maka me kuma me ya saura in Allah bai karba maka mai saboda a nuna saboda a nuna ikon Allah a nuna girman Allah a nuna dole sai an ji tsoron Allah ko sallah ka tashi ka yi sai Allah ya ga dama tukun ya karba in bai ga dama ba yake karba ina za ka kai shi da ya sa ka zamo musulmi ka yi sallah ne Allah zai sa ka aljanna da Allah ya sa ka zamo musulmi wacce ya zamo kafiri iyaye aka yi me ka bayar kuɗi ka bayar azumi ka yi sallah kai mai kai Allah ne ga dama ya baka wannan yasa sai Allah ga dama zai karba in ba haka ba ɗakin Allah Allah ne ce in gina mala'ika jibilu ne zai zana kuma annabin Allah ne annabi Ibrahima amma duk sa rabbana taqabbal minna innaka antas samiu rabbana rabbana rabbana وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت كجوا أنس أدعو إيماس البركة daga bakin annabi Ibrahima yana gina gidan shi ko yana gina ɗakin Allah yana gina ɗakin Allah وهذه فضيلة عظيمة له وغير ذلك من الآيات وقد أوضحنا في مقام إبراهيم فيه آيات بينات maqamu ibrahima yace ayatun bayyinatun akwai alamomi masu ɗimbin yawa to ya kamata ya kawo su kaza kaza ka sai ce makamu ibrahima makamu ibrahima kadai ya isa ya tsaya matsayin alamomi da yawa yani alhajarun da zai kare ya kuma alaihi inda bina'il baiti dutsen da annabi ibrahima ke tsayuwa a kai lokacin da yake gina ka'aba da in an je ana ganin alaman kafan annabi ibrahima guda biyu kafofinsa guda biyu amma saboda wucewar lokaci wannan ya shude wannan to sai lokaci sai alamar ta bata wa man dakhalahu kana aminan abin da ya faɗa kenan ko duk wanda ya shiga man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga ka'aba ko makka kana aminan ya zama amintacce ko kuwa aminu duk wanda ya shiga makka ku ba shi aminci wanne ne fi daidai duk wanda ya shiga labari ne man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga makka ya zama amintacce a to wanda aka kama aka wanda kaza kaza da ke faruwa a ciki fa tashin hankali da ke faruwa a ciki fa ma'ana zai karya ta labarin kenan sai a ce a'a man dakhalahu ay man dakhalahu kana aminan ay aminu man dakhalahu an fahimta to akan haka duk abin da ya faru ba labarin alkur'ani aka karyata ba a'a waɗanda aka ce su bashi aminci su ne suka yi sakaci suke da laifi ke nan ko wa huwa anna man dakhalahu kana aminan min haythu al-ma'ana ma'tufatun ala maqami ibrahim alladhi wa mubtala al wa mai shartiyya to shine sai ce wa qala jama'atun إن الآية خبر في معنى الأمر أي ومن دخله فأمنوه كقوله فلا رفث ولا فسوق wala جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بلا باري بني با ذاك متعني سنة تاشي hankali ciki ya kenan a kar ku yi kaza kar ku kaza ba za a kaza ba ba za a kaza ba ba za a kaza ba au kenan da nahayi to wanda yayi ya saba shari'a kenan shine zai ɗauki laifinsa an fahimta قال أخرج عبد بن عمير وغيره عن قتادة قال كان هذا في الجاهلية كان الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب إذا شيء لوكة جاهلية da mutum ya yi yana shiga baitul harami shi kenan ba za a kama shi ba ba za a masa komai ba ba za a tanka shi ba har wata riwaya sayyidina umar ya ce da zan samu wanda ya kashe al a cikin maka ba zan taba shi ba fa amma islam wannan lokacin jahiliya ke kenan to a lokacin musulunci kuma fa yannan matsala ta dawo kuma kan hakkokin ɗan adam hakkoki a shar'ance in mutum ya yi barna ya shekara gudu ya shiga cikin ka'aba ɗaki ya shiga cikin makka ya za a sai a kyale shi fa innahu la yumna'u min hududillahi ai wannan haddi ne na Allah in mutum ya yi sata cikin makka ya za a yi za a ce wa man dakhala kana aminan in mutum ya yi fasikanci ya zane sai a ce man da kalau kana aminan in mutum ya kashe mutum sai a ce man da kalau kana aminan za a yi masa kisashi za a yi masa masa da hajji. man saraka fihi kuti'a wa man zana fihi uqima alayhi al wa man qatala fihi qutila wa an umar bin al-khattabi qala yace لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه yace da zan samu wanda ya kashe mahaifinsa kenan al ba zan ce masa komai ba ina dako sa ne har sai ya fita sa'annan na na je na ramuwa wani bin abbas man aza bil baiti a'azahu al-bait wa la yasi wanda ya shiga cikin makka dakin makka ma'ana makka ta kiyaye shi ta kare shi ba za a ba za a yi masa komai ba yana da laifi ma kawai sai aka ce walakin la yu'wa wala yutamu wala yusqa ya laifi ya shiga ba za a yi masa komai ba amma ba wanda zai bashi inda zai zauna ba za a bashi abinci ba ba za a bashi ruwa ba za a takura masa in ya ji zafi ya ji kunci sai ya yi mai sai ya fita to in ya fita sai ya a kama shi fa'iza kharaja ukhidha bi dhanbihi وروى عنه وروي عنه هذا المعنى من imam al-bukhari da muslim su rawaito suka ce wa ghayruhuma ana abi shurayh al-adawi qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yawm al-fath manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ran da aka yi fatu makka sai ya tashi ya tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kutuba sai ce wa qala sai ce inna makkata harramaha Allah wa lam yuharrimha an makka Allah ne ya haramta ta shi ya bata wannan alfarma ba mutane ba فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما bai halatta ba ga mutum da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya zubar da jini a makka wala yughadu biha shajara kar a je a cire bishiyo a sassare bishiyoyin makka fa in ahadun tarakhasa li qital rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to in wani ya ce ga dokokin da manzon Allah ya gindaya to gashi kuma ai manzon Allah ya shiga ciki eh, ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga ciki kuma fa da yaki sai aka ce fa qulu inna Allah qad azina li rasulihi wa lam ya'zal lakum sai ku ce ai Allah ne ya bashi izini wannan rana ko kuma bai baku wannan izini ba wa inna ma uzina li fi sa'atin min nahari ni ma an bani izini ne wani lokaci a cikin yini ba tun safiya har dare ba ne wani lokaci ne aka ce an ɗage wannan dokar ka shiga kai kaza da kaza da kaza da kaza sa'annan daga wannan lokacin kuma alfarman ya sake dawowa tun adat hurmatu hal yawm sa'annan far alfarman ka'aba makka ta sake dawowa ka hurmaci bil amsi kaman yadda take da alfarma kaman yadda alfarma yake wa su malamai suka ce man dakhalahu ama umratil qada'i ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana amina duk wanda suka shiga makka shekarar da aka yi umratul qada'i tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya samu aminci wa man dakhalahu mu'azziman lahu mutaqarriban bidhalik ila Allah kana amina min al'azab yawm al-qiyamah wanda ya shiga makka yana girmama makka yana bin Allah madaukakin sarki so yana neman kusanci da Allah da bin Allah ya shiga ya samu aminci daga zaben Allah ranar tashin kiyama walillahi 'alan nas walillahi ala nasu hijjul baiti allam lil ilzam ma'ana wajibi ne akan duk wanda ya samu dama na yin aikin haji aikin haji ya zama wajibi a kansa saboda me saboda aikin haji rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci rukuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsi shahadati Allah ilaha illallah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان يتي وحج البيت لمن استطاع من استطاع إليه سبيلا duk sai kawo su haka ya faɗa amma da aka kai kan aikin haji sai aka ce wanda ya samu iko man istata'a ilaihi sabila walillahi ala nasi sai ce mai hijjul ko hajjul ana fadin duk qira'a sabai hajjul baiti aw hajjul baiti sai ce man istata'a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko sai ce wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna laha ganiyun alalamina to sai malamai suka ce tun da ya ginda ya sharaɗi ya ce istata'a ilaihi sabila to men ina ma'ana menene istita'a ina ma'anan wanda ya samu iko menene iko zuwa aikin hajji haka malamai suka tattauna haka menene iko din eh kudi da lafiya a ah, menene iko ce kudi da lafiya ko ya kulu man istata'a ilayhi sabila wa hadha al-kha'if ala nafsihi wannan mutum ya shiga hali yana tsoron ransa wa malihi da dukiyarsa lam yastati ilayhi sabilan bila shakkin wa shubhatin وقد اختلف وقد اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة man ya akudu ba a wannan magana muka yi in akwai yan fashi za su kwace dukiyarka ko su taba lafiyar mutu aka ce a'a to sai malamai suka ce to wa'annan yan fashin da ke hanya in ka zo ba kwace dukiyar za su yi ba za su raba ka da rabi ne su bar ma rabi ya waje ba a kanka kai ka sada ka je ka bi wannan hanyar ka je aikin haji faƙalar shafi'i imam kana da guzuri da abar hawa amma hanya akwai 'yan fashin su ba za su kwace dukiyar ba ne za su raba ka da rabin dukiyar ne abinda za su bar maka zai ishe ka je ka dawo wajibi ne ka je shi imam wajibi ne ka tafi daban ya waje ba akan kafa daban sai mu kalli abinda imamu shafi'i abinda shi ya hango فقال الشافعي imamu shafi'i ya ce la yu'ti habbatan wa yaskutu anhu fardul hajj ba zai ba da ko kwandala ba kuma ba wajibi bane ya kan shi je hajji ba tunda suna nan za su taba mishi dukiyarsa wa wafaqahu jama'a wa khalafahu al-akharuna sai malamai suka ce abinda imamu shafi'i ya fada gaskiya ne ba zai ba su ko kwandala ba to ai abinda za su karba ba zai hana shi iya zuwa haji ba za su bar mashi abin da zai ce zuwa haji ce eh duk da shi ba zai ba shi ba me yasa aikin da suke haramun ne kar ya taimaka musu ya zama shi gida aikin da suke din nan haramun ne kada ya taimaka musu ya yi zaman shi gida bana haji ba ta waje ba a kan shi ba wa أن wa تمكن من الزاد والراهلة وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكنوا من مرورها ولو suka ce in kana da guzuri da abar hawa kuma hanya tana lafiya amma fa ba za ka iya wucewa ba lafiya ba sai ka yi wani abu ka ba da wani abu bi musana'ati ba'd zalama bi daf'i shay'in min al-mali yatamakkanu min al-hajj wa la yanqusu min zadihi wa la yajhafu bihi fal-hajj ghayru saqit yace in ka san yadda za ka yi ka je ka san dabarar da za ka yi da su ka wuce ka dan san musu wani abu ka wuce suka ce wajibi ne ka je ka yi aikin haji li'annahu qad istata ilayhi sabila ولكنه kunu هذا المال المدفوع في min من جملة ما يتوقف عليه الاستطاعة أي wannan dukiyar da za a kwace dukiyar tana cikin abin da zai bashi dama a ce wajibi ne ya tafi in an kwace ba wajibi bane in ba za a kwace duka ba rabi za a kwace Imam Shafi yace kar ya tafi saboda masu kwace masu kwace din azzalimai ne haramun ne ka taimaka musu akan zalunci kai zaman ka gida فلو وجد الرجل زانا وراهلة ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لن يجب عليهم kana da guzuri da abar hawa amma guzuri shine daidai abin da zai kai ka makka ka dawo in ka bi hanya azzaliman in suka ce ka basu wani abu ba ka da wani abin da zaka ɗauka ka basu sai an taba wannan dukiyar suka ce kai zaman ka a gida kai zaman ka a gida ولعل وجه قول الشافعي أنه يسقط الحج أن أخذ هذا المكس منكر yace abin da yasa imamu shafi yace kada ya basu su ya zaman shi a gida bana haji ba wajibi bane a kansa ba saboda masu azzaliman nan da ke kwace dukiyar aikin da suke munkari ne haramun ne a shar'ance fala ya ji haji an yadkhula fi munkarin wa annahu zai ghairu mustati' ومن جملة ما يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب فلو كان زمنا بحيث لا يقدر على المشي ولا على الركوب فهذا وإن وجد الزاد والراهلة وهو لم يستطيع السبيل فشي سكتي أنا سو إن كان هذا غزوري da abar hawa ya zama da kuma kana da lafiyar da za ka hau abar hawar amma mutum ya zama ya tsufa ta inda ba zai iya zama kan abar hawar ba ba zai iya hawa ba suka ce ko da yake yana da dukiyar yana da guzuri da abin hawa tun da shi ba shi da lafiyar da zai hau ko rashin lafiyar da za ta rashin lafiyar da zai hana shi ko ko a ya tsufa ta inda ba zai iya hawan abar hawa ba in ma an ɗora shi kan abar hawar ba zai iya dawwama kan abar hawar ba zai faɗo suka ce a'a waji haji bai wajaba akan haji bai ba akan shi don an ce limani manistata'a ilaihi sabila wa qad ruya an nabi sallallahu alaihi wasallama fi tafsir al-istita'a annaha az-zadu war-rahila bi turukin an jama'atin min as-sahaba وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي للمرأة أن تسافر بغير ذي رحم محرم sai aka ce ai an rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace so dai yana cewa al istita'atu azad war rahila al istita'atu azad war rahila iyawa iko shine guzuri da abar hawa to sai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mace ta je aikin hajji tana da lafiya tana da guziri da abin hawa hanya lafiyayyar hanya da abinci da komai komai ya haɗu sai dai ba ta da muharramin da zai tafi da ita ba mijinta ko ɗanta ko kawunta ko baffanta ko ubanta ba ta da muharrami wajibi ne akan ta je ta yi hajji eh wajibi ne ba wajibi ne ba ba wajibi ba ne. ko malikiya da suka ce za ta tafi zai ce in an samu rufka amina an ka samu ayari tawaga amintacciyar tawaga amintattun mutane mata da maza su za ta iya shiga ciki ta tafi in akwai aminci in ba haka ba duk kudinta duk abin hawanta duk mai da lafiya da hanya na lafiya da komai in ba ta da muharrami aikin hajji ya saraya ba wajibi ba ne a kanta wannan lokacin da sa'an nan suka ce shara'i akan mace bayan wannan duk sun hadu sai ta samu muharraminta to sai aka ce muharrami din nan gwargwadon me aka sa gwargwadon kwana nawa za a iya hana mace tafiya ba ta da muharrami ba wasu suka ce kwana uku wasu suka ce yini daya wasu duk wannan riwaya sun zo sun tafi wa man kafara yace to duk wanda ya kafirce da wannan ina ma na man kafara wanda ya kafirce ma aikin haji ya ce ba wajibi ba ne ko yana gani yana da kuɗi yana gani inda je aikin haji ba laifi ba ne in ya je aikin haji ba ba wani abin kirki ba ne ya wannan ya kafir kafirce ko ko a'a mutum ya yi inkarin aikin haji din ya ce ba farilla ba ne ko ba cikin rukunin musulunci ba ne aka ce ya kafirce sai sa ya ce wa man kafara sai ce me fa inna allaha ghaniyun anil alamina Allah madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai baki daya saboda Allah madaukakin sarki yace fa man kafara duk wanda ya kafirce da aikin hajji ko yayi musu ko ya faɗi kaza ko ya faɗi kaza baki daya kada ya taba tsammanin cewa rashin aikin hajji shi zai shafi Allah madaukakin sarki sai Allah ce fa inna Allah ka sani cewa inna harfu tawkid tabbas babu ko shakka Allah madaukakin sarki ghaniyun mawadaci ne ina mana inna Allah ghaniyun ghinahu zati. Allah madaukakin sarki mawadaci ne da zatinsa ba sai da ya halicce ka kake ibada tukunna ya zamo abin bauta ba a'a Allah abin bauta ne tun kafi ya halice ka shi yasa kai sallah ko kar kai sallah ka bauta Allah ko kar ka bauta Allah Allah yana nan yadda yake tun kafi ya halice ka anil alamina Allah madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai baki daya da halitta kakan baki daya za su ki Allah bai rage ma Allah komai a cikin mulkinsa da halitta baki daya za su hadu akan zuciya daya da ikhlasi su bauta wa Allah ba za su kara ma Allah ko da kwatankwacin jan shi ba saboda wadatar Allah zatinsa ne kai ko wadatar ka da kuɗinka wadata ka da kuɗi wadata ka da kuɗi ba haka bane ba ran da Allah ka mai kuɗin kai mawadaci ne saboda kana da kuɗi ran da Allah ka karbe kuɗin fa kai mai karfi ne saboda kana da mulki ran da Allah ka karbe mulkin fa to wadatar Allah ne shi sa wadata tana cikin eh, sifofin da Allah baya siffantuwa da kishiyarsu sifofin Allah sifatu zat sifatul ma'ana sifatu zat ita ce sifofi zatiya su ne sifofin da Allah baya siffantuwa da kishiyarsu kamar ilimi kal ilmu sifatu zat au sifatul ma'ana a sifatu zat sifati sifa ce ta zatin Allah tunda Allah ba zai taba sifantuwa da kishiyar ilimi ba kamar wadata kamar al duk waɗannan sufofin da siffantuwa da kishiyarsu na kasi ne ta waya ne to Allah madaukakin sarki la yadkhulhu naqs shi yasa al-izzatu wal ilmu wal qudratu wal hayatu wa'annan sifofi duk baki daya ana ce da su sifatu zat duk sifan da Allah baya siffantuwa da kishiyarta sunanta sifatu zat to sifan da Allah ke siffantuwa da kishiyarta fa sifatu ma'ana ba haka bane ba Allah yana yarda da wannan kuma yana fushi da wannan akwai nakasi a ciki babu nakasi a cikin wannan an fahimta an alamina su alamina su ne al'insu wal jin mala'ika wa an ibadatihim wa bil jumla fi qawli hadha min ad ala maqti tarik al hajj Allah madaukin sarki ya mawadaci ga barin halitta baki ɗaya da dan adam da aljani da mala'iku baki ɗaya. Allah ya wadata ga barin su duk ibadar su komawa ke a kansu Allah baya bukata isa ne da isa da cika da kamala isa aka ce yi kaza in ka yi ma uhu dan kanka in baka yi ba ma uhu dan kanka Allah madaukakin sarki ba misali a sama ta bakwai akwai wani wuri ake ce da shi baitul izz tun daga ran da Allah ya halici duniya kullum mala'ika dubu saba'in za su shiga su yi tsawafi sun tafi kenan ba za su dawo ba sai ranar tashin alkiyama gobe wayansu mala'iku za su yi tsawafi su tafi har sai ranar tashin alkiyama jibi haka gata haka haka za a yi ta yi har adadin kasa wa'annan mala'iku wa san adadin su wa ma ya ya'lamu da rabbika illa huwa yasa kana sallan ma gashi kana salla sallan da ya za a yi maka samu ladan sallan shi lada cikakkiya kana salla kana Allahu akbar gashi nan kana kasuwa kai ne wajen yan siminti kai ne ga ka bakin kaza zuciya dan ya zo ya sallar ka bai za ta ma Allah kai kanka sallan ma bata yi maka da kyar za ka samu ladan sallan rabi mala'iku da aka ce la a Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna su ne aka ce baitul izzi kullum in garin Allah ya waye mala'iku dubu saba'in za su yi tsawafi sun gama aikinsu kenan sun tafi ba su da sai ranar tashin alkiyama gobe sababbi za su zo iya adadin kwanakin duniya har adadin kasa shekara nawa kenan mala'iku dubu saba'in so shekara miliyan saba'in to balle har bila adadin shi sa sallaka kana yi ne don kanka azumi kana yi ne don kanka hajji kana yi ne don kanka in ka yi Allah ya baka lada ya ɗaukaka ka in ba yi ba Allah ya kama kai ma azaba to me za ka yi ma Allah ka ce ka je ka yake hajji wannan ya yi so ɗari wannan ya yi so ashirin wannan yi so kada. قل يا أهل الكتاب قل يا su ya ayyuhan nabiyyu ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara ahalul kitabi su sune yahudu da nasara lima takfuruna bi ayatin lahi me yasa kuke kafirci da ayoyin ni kana yi ne don kanka, haji kana yi ne don kanka, in kai Allah ya baka lada ya ɗaukaka ka in ba kai ba Allah ya kama kai ma azaba, to me za ka yi ma Allah ka ce ka je ka yake haji wannan ya yi so 100 wannan ya so ashirin, wannan ya so kada. قل يا أهل الكتاب قل يا يا أيها النبي يا أهل الكتاب يا كو يهود ونصارى أهل الكتاب سون يهود ونصارى لم تكفرون بآيات الله me yasa kuke kafirce da ayoyin Allah da ke bayyana gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun san shi a cikin littafin kun fi kowa sanin shi kafin ya zo ku kuna da labari kun me yasa kuke boyewa lima takfuruna bi ayatin lahi yana cikin littafin ku kuma kun san da haka kun fi kowa sani ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu an ba su labarin abin da yasa yahuda suka je suka zo madinatu yasrib da khaybar da fadak suka kafa sansani suka zauna suna da labari a cikin littafin su cewa karshen zamani Allah zai aiko wani annabi amma waɗannan wajejen Allah zai cire wannan annabi sai suka taso suka zo suka yi hijira suka zo ka zauna wajen saboda wannan annabi ya fito cikin tsasansu sai Allah madaukakin sarki ya ga dama ya fitar da wannan annabi a cikin Qurayshawa ba Qurayshi to laifin da Allah ya musu kenan shikenan abin da ya kawo su kenan fa suka zauna wajen madina Yathrib Khaybar Fadak azra'at mene duk inda musansanin da yahudawa suka je suka kama kenan saboda suna da yakini suna da labari cewa Allah zai aiko wani annabi karshen zamani to suna son wannan annabi ya fito cikin tsatsansu da Allah ya ga dama ya fitar da shi cikin Qurayshawa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi Allah madaukin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ba su gushe ba suna sun tabbatar da cewa akwai manzon zai zo su ma suna neman za su zo in wannan manzo ya zo za su yaki da shi su karya abokan gabansu suna alfahari da wannan annabi lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrik munfakira hatta ta'tiyahumul bayyana. rasulun min allahi yatlu suhfan mutahhara fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة suna nan tabbas sun san wannan annabin zai zo amma da Allah mararkin sarki ya yi ikonsa ya ga dama ya fitar da shi ba kurai shi hashimin dangi dan me ba a fitar da shi cikin sulalan yahudawa ba ba ma so ba mu yadda ba ba za ko da halaka za mu yi shi yasa da aka zo aka yaki bani mm, a gazwati bani kairuka ko bani kuraiza na situ sai man aka zo aka jera su ana yanka su suka ce wallahi mun sani ko ɗaya ɗaya za a yanka mu ba ma son ka ba ma yi shi sa duk balara da duniyar nan ƙarshen zagi a wajen shi mutum ba yahudi magana duk ƙarshen zagi kenan babu lalaci da uwancakkiyanci da duk abin da ka sani na lalaci in yahuda su kirkiro shi kuma yana tare da yahudawa haka annabawa da manzannai suka yi ta fama da suka sha wahala annabi musa ya zo ce inna allaha ya'murukum an tazbahu bakara qalu atattakhizna huzwa allah yana umurtan ku ba yana shawartan ku ba fa ba shawartan ku yana umurtan ku an tazbahu bakara da shi shirkenci zaka yi mana qala a'udhu billahi an akuna minal jahilina a'udhu kasan daga wannan kalmar kasan annabi Musa ya shiga wani halin tashi hankali yace a'udhu billahi an akuna min al-jahilina to yanzu suka zo ud'u lana rabbaka yubayyin lana ka kira ubangiji ka tambayi ubangijin naka ya bayyana mana wanne ne zamu yi kaga izgilanci ku suka ce lan numina hatta nara Allah jaharatan sai ka nuna mana Allah kiri kiri su yahudawa kenan sun fi kowa sanin labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa karanta a cikin littafin su sun tabbatar da haka abinda da ya taso da su kenan inda suke suka zo su zauna madinatu yafrin madina azra'at fadak khaybar suka zo kafa sansani saboda wannan eh, annabi na karshe wa karkanu yastaftihuna bihi suna neman taimakon Allah da wannan annabin da zai zo tun kafin ya zo falamma ja'ahum ma arahu kafaru bihi sai Allah ce ya ahlal kitab ya ku yahudu da nasara lima takfuruna bi ayati Allah dan ne kuke kafircewa da ayoyin Allah almatluwa wal mar'iyya waɗanda suke mujizozi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ayoyi alamomi da Allah ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu shahidun ala ma ta'maluna kada ku taba tsammanin cewa wai kun tsira fa duk wannan abin da kuke Allah yana sane Allah yana sane da abin da kuke aikatawa ina ma'anar cewa Allah yana sane da abin da ki abin da kake yana ma ina kallon ka ina ma'anar haka ina sane zan kaba kake ba kul ya ahlal kitabi ce ne da su ya kuma zuwa littafi lima sudduna an sabilillahi man amana bihi tabghuna ha'iwaja dan menene as-saddu an sabilillahi al dan menene kuke hana waɗanda suka yi imani ko wanda suke so su yi imani kuke hana su kar shiga tabghunaha iwaja hanyar Allah kuna nemi kuna nuna cewa sai su rinka cewa abinda manzo Allah ya taho da shi din nan abinda ke cikin alkurani din abinda aka taho da shi din ba daidai bane suna bata wannan suna cewa karkatacce ne su kuma karerayin da suka yi suna tallata suna cewa shine daidai saboda sai ka tallata abin ka ja hankalin mutane sai ka muzanta abin da baka so sa'annan mutane su guje shi to aikin yahudawa kenan wa antum shuhada'u kuma kuna sane da cewa abin da kuke faɗa din nan ƙarya ne kuna sane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullahi gaskiya ya taho da shi ga alamomi ga mujizozi kuma mun karanta cikin littafin ku wama Allahu ghafilin amma ta'maluna amma fa ku sani Allah madaukin sarki al-ghaflatu al-ghafla ita ce ka san abu a cikin kwakwalwarka saboda shagala abin ya zo yana fita kwakwalwarka haka zo kana mantawa da shi za ka ce Allah maɗaukakin sarki bai rabkana ba bai gafala ba da abin da kuke ciki mana Allah na sane da abin da kuke ciki akwai ranan kin dillanci, akwai ranan da Allah zai kama ku da waɗannan ayyuka da kuke yi na rashin gaskiya Allah ma jina fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik fi ma wa qina anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt تبارك ربنا Hallelujah